Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. Jama'a abinda ake gudu ya faru. Wani fasto ya fito ya yi wa malaman wahabiya, salafiya, izala, zazzafan raddi tare da koranta musu a kan irin maganganun da wasu su wa'annan wasu daga cikin malaman suke faɗi game da janabin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama inda wannan fasto din za a je ce fito yake bayyana musu cewa yake rantsewa da Allah cewa wallahi ko su kiristoci abinda wa'annan malaman suke faɗi ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi ba za su iya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wa'annan maganganun da suke gaya masa game da janabin iyayen eh, game da janabin iyayensa ba in Allah ya yarda dai yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da wannan pasto a ce pasto pasto yana nema ya nuna muku cewa wai ya fi ku sanin daraja kima ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ga shi kirikiri yana goranta musu wai kuma a haka a ce wai an samu wasu da an samu annan malamai wai ana wannan maganar kara fitowa suke suna mayar da raddi suna ƙara haƙiƙa cewa suna nuna cewa lallai maganar su haka ne suna kan afakarsu suna yi wa wa'anda suke nuna musu cewa wannan maganar da suke yi kuskure ce ba daidai ta bace ba ba ta kan hanya su daina faɗe amma wasu suna fitowa suna ƙara mai da raddi kamar yadda irin su Dr. Idris da su su babba hotoro da ire-ire ire su da sauransu suke yi wanda ta kai ga wai har jale ya yi rubutu har littafi ya rubuta a kan wai ya kai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama wani waje wanda ba aljanna ba abinda ake gudu ya faru ga fasto nan ya nemi su raddi ba ku yi sauraro da kallo lafiya abin da ake faɗa abin da suke faɗa kamar da na faɗa zan sake nanatawa abin da musulmi suke faɗa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam krista ko da wasa ba zai iya faɗa ba wallahi ba zai iya ba don me domin abin da aka koyar mana baka isa ka zagi mutum kada shi da wuta ba now yanzu nan in ka dubi abin da yake tafiya a social media an yi magana cewa iyayen annabi iyayensa baban shi da mamansa duka suna wutan jahannama rikishin da ake yi kenan ka ji malami ya nashi lallai iyayen annabi suna wuta amma shi yanzu kashe masa iyayensa suna wuta za ku yi rikishi da shi wato yana so ya nuna mana cewa iyayensa ba yan wuta ba ne sai iyayen annabi ka gane su ne kawai yan wuta yan iyayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne yan wuta wato da abdullahi da amina suna wuta yanzu in ji abin da ake ta rikishi kenan a social media yanzu da krista ne ya faɗi wannan wallahi za ka ga kasar nan za shi ai an zagi annabi an rena mana annabi yanzu ma na ga wani yaro ma ya rubuta wai shi muna muna rena annabi me muka me muka abinda dai muka ce dai mu dai ba mu san shi sosai ba kuma na bayani a kansa yanzu ga bayanin kenan iyaye su duk yan wuta ne kuma an ce shine ya gansu a wutan ya zo ya fada kuma mu da sanin bible bible yana gaya mana cewa wutan nan kanta wutan jahannama an yi ta dama an yi ta ne kawai saboda shaidan saboda shi ne ya saba wa Allah kuma Kur'ani ya yarda mana cewa yi Allah ya yi hakuri kada ya hallaka shi sai dai an jima da tunani cewa shi dinnan sai ya sa yan adam gaba daya wutar ce ma ba za su shi kadai ba so kaga wutan an yi saboda shi ne saboda haka shi ne zai zama number one na shiga shikan wutan amma yanzu ina kafin ya shiga an dauki iyayen annabi amma an kataba ji cewa iyayen annabi na da daraja mini kace iyayensa suna wuta abin da yake faruwa kenan mu a gurin mu christian ko fir'auna ba za ka ce yana wuta ba kai sa ba fir'auna kai ma ka sani dai fir'auna da qur'ani da bible duka mun san shi amma babu wani kristan da zai ce maka a yanzu nan fir'auna na wuta ko ko ya ce maka a yanzu nan matan lot tana wuta ko ko ya ce maka a yanzu nan iyayen ibrahim wanda dukanmu mun san su masu bautan gumaka ne ka ce wai suna wuta yanzu ba kai saba? kai ko wannan ma shi shi yahuda wanda shine ya ba da yesu ya bashe da yesu ya sai da yesu wallahi baka ka ce yana wuta ba a gurin mu christian babu wani mutum wanda zaka ce yana wuta domin sai bayan an yi isabi an gama shine za a tashi yan wutan sai a sa su a wutan sannan a dibiyan aljanna su je aljanna amma yanzu tun kafin a yi isabi ka dauki iyayen annabi da kai kake ganin shi wai yana da daraja kashi yanzu suna wuta suna shan suna ta shan wahala a gidan wuta amma yaransa annabi muhammadu sai zai je aljanna yana aljanna kenan hush means idan ya fito sai ya dubi iyayensa a wuta ko na dama ba zai yi ba haba malamai shi yasa muka ce wallahi yanda kuke wulakanta annabi krista ba mu isa mu yi kwatan abin da kuke yi a kan shi ba mu san shi ba ne amma wani ne ya taba ce a ah, ya taba annabi a kashe shi saboda akwai mugunta da kuma son zuciya da kuma mutuwan zuciyan da kuma sabon mugunta na jahilci da yawa mutane yawa to kullum abin da muke magana kenan mun ce kuma biyan ku da kuke zama ana muku wannan wa'azin sai a zagi mutum da kai kasan yana da daraja amma kashe Allahu akbar Allah saboda kai ma mutuwan zuciya kama ka ya za ka ce a ya iyayen annabi yana wani sai ka ce Allahu akbar kana jin dadin abin haka wani irin abu kenan haka to saboda haka waɗanda suke zagin namu mun fara sanin su yanzu mun gane mun gane ba su ba dukkan musulmin bane mun gane kungiyoyin da su ne suka sama gaba suna zagin mu domin ba su bar kowa ba abinda mun gane kenan da muna ce ko duka musulmin ne amma yanzu ba haka bane mun gane su muna ganewa a hankali to wallahi tallahi mu ku rabu da mu domin ba kai ba irin wa'azin da zamu saurara kenan ba ka je kana abubuwa na yan tasha kana zagin mutane barkatai ka zagi mutumin da ya haifi iyayenka saboda baka da hankali ka zagi annabi da kanshi saboda baka da hankali amma kana so wai mu bi ka mu musulunta mu zama irinka a ah, to ba zai yiwu ba understand to saboda haka mu ma yanzu nan za mu shi gaba kamar yadda muka fada wallahi za mu ci gaba amma kada ku daina zagin namu tunda ba abin da kuka bari daga farko kai kwanan nan ma za ka ji suna zagin malaiku kuma ka gari tunda abin ya riga zama, zagi ya zan musu abin da suke so kai Allah dai ya kiyashe mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya thank you very much To ‘yan uwa, ‘yan uwa dai dan Allah dan annabi ‘yan uwa, ku dai kun ji dai abin da wannan fasto ya fito ya faɗa. Wannan dan duk mai kishin musulunci, idan mutum yana kishin musulunci, kuma yana faɗan irin wannan abun ga janaban annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi in dai kana kishin musulunci sai ka ji ba daɗi sai ka tabbatar da cewa lallai ashe maganganun nan da kake faɗi akan janaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuskure ce ba ƙarama ba. an jece shi fasto ɗin nan ya fito yake faɗi yake cewa wallahi su fa su da ko su da suke kiristoci ba za su iya faɗa mu faɗa wa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama wannan maganganun da aka samu wa'annan malaman wahabiya wasu daga cikinsu suke faɗi ba an je yake faɗi kuma yake ƙara faɗin cewa idan da a ce a cikin su kirista aka samu ya yi magana ma bata kai wannan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayansa da tana an taso an fara ba za mu yadda ba an taba mana annabi sai mun sa amma gashi a cikin mu a cikin musulmai an samu an sa suna faɗan miyagun maganganu ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu dan Allah dan annabi an uwa mai gari ya waya yanzu wa'annan malaman da suke ci gaba da wannan furci suke fitowa in an fito an nuna musu cewa wannan abin da suke faɗi ba daidai ba ne ba wai su fito su ƙara yin raddi wannan ya nuna suna kishin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna wa'annan malaman masuna suna son annabi sallallahu alaihi wasallama na rantse da Allah wa'annan irin su Dr. Idris da ire-irensa babba hoto da sauran wa'annan dai malaman da suke kan wannan aƙida na rantse da Allah akwai alamar tambaya a kansu wallahi akwai alamar ka tambaya a kansu duk irin koyarwar da za su yi akwai alamar tambaya a kansu game da soyayyar su da annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya girgiza ni ban ji daɗi ba ba mu ji daɗi ba pasto ma ya zo ya goranta muku pasto malam kamar a ce malami ne a musulunci to shi in aka ce pasto kamar malamin kiristoci fa kenan ya fito shi da kansa ya fito yana goranta muku akan wannan abun yanzu wannan wannan abubuwan suna faruwa yanzu wanda wanda a cikin wa'anda ba musulmi ba suke so su shigo musulunci suka ji wai wani daga ciki da sunan wai wai malami a addinin musulunci yana faɗan irin wannan abun tsakani ga Allah zai so ya shiga musulunci in ba Allah ya so shi da rahama ba wallahi tallahi wa'anda suke yin wannan maganganun akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama na rantse da Allah akwai alamar tambaya a kansu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da zamiya Allah ya kiyaye mu wa'annan kawai suna nema ne su ɓata tafiyar addinin musulunci a cikin al'ummar mu ta arewacin Najeriya da sauran sassan musulmai wannan ba daidai ba ne ba Allah ubangiji ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya ya tsare mu da irin wannan miyagun wannan miyagun maganganu ga da janabin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama amin Allah ya sa mu danga ganin girma da kima da daraja ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama amin abin da zai baka mamaki malamai da yawa mafi yaren rinjayen malamai sun fito sun faɗa cewa hadisin nan wasu sun ce hadisin ma bai inganta ba akwai hammada a ciki wasu sun ce to hadisin ma a kaddara ma ya inganta in ma ya inganta hadisin nan baya magana akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan habula tun da Allah ya ambaci shi a Alkur'ani nassan Alkur'ani ya tabbatar da haka amma duk da haka malaman nan sai su fito a ba haka bane ba su kaza kaza kaza ai iyayen annabin nin da hadisin ya faɗa haka ne wai kuma sai su dinga wa'anda suke ce hadisin nan bai inganta ba ba a yadda annabi ya faɗa ba wai sai su ce wai mutum ya karyata maganar annabi sallallahu alaihi sallama bayan ba cewa aka yi an yadda annabi ya faɗa ba cewa aka yi fa annabi bai faɗa ba amma sai su zo su ce wai an karyata maganar annabi wannan maganar gaba ɗaya malaman nan da suke irin wannan da sunan wai da'awa na rantse da Allah wallahi tallahi wannan wannan rus rusa rusa awansu suke yi suna kokarin su rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauwaƙe za mu dakata a nan a ci gaba da da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo karatuttukan malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai a kan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu